Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Babban bankin duniya ya amince da ba Najeriya rancen dala biliyan biyu da da ashirin biyar. don bunƙasa kuɗaɗen shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a Afirka. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji ga kuɗaɗen shiga. Bankin ya faɗa a yammacin ranar Alhamis cewa rancen zai taimaka wajen karfafa matakan kari talakawa tare da karfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga. Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har kawo ƙarshen tallafin man fetur na tsawon shekaru da dama amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ketare wanda ya haifar da hawa farashin kayayyakin ya kai kwatankwacin na shekaru ashirin da takwas. najeriya da ta riga ta fuskanci ɗanbun basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi dubu ɗaya cikin ɗari a cikin shekaru goma da suka gabata jiya juma'a kotun kolin jamhuriyar nijar ta ɗage kariyar da hambararren shugaban ƙasar nijar muhammad bazoum ke da ita wanda hakan ya baiwa gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta tsige shi daga mukaminsa damun gurfanar da shi a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa. kotun ƙasar Nijar ce ta yanke hukuncin wadda ta zama babbar hukumar shari'a ta ƙasar tun shekarar ta gabata da hafsoshin sojan da suka kitsa juyin mulkin da ya haifar da gwamnatin bazum a watan yulin da ta gabata jim kaɗan bayan juyin mulkin gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bayyana shirin gurfanar da shugaban ƙasar a gaban kuliya bisa laifin cin amanar ƙasa da kuma zagon ƙasa ga tsaron ƙasa bazum zaɓen shugaban ƙasar bisa ta farkin dimokuraɗiyya yana tsare a fadar shugaban ƙasa tare da matarsa hadiza tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2023 duk da zanga-zangar ƙungiyar ecowas ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wanda ya buƙaci a mayar da shi bakin aiki shugabannin ƙasashe bakwai masu girman tattalin arzikin duniya sun kawo ƙarshen taron su da gargaɗi ga ƙasar china inda suka bayyana cewa goyon bayan da beijing ke baiwa sojojin moscow yana ba wa rasha damar ci gaba da yakin da take a ukraine shugabannin rukunin ƙasashe bakwai masu arziki sun ce sun yi mutu wajen ƙara kashe kuɗaɗe daga yakin rasha suna yin barazanar ƙaƙaba takunkumi kan duk wata ƙasa da take taimakawa moscow wajen kauce ma takunkumin gargadin wani bangare ne na sanarwar haɗin gwiwa da ta fito daga shugabannin yayin da suke kammala taron su na biyu a birnin apula na ƙasar italiya ya kuma kunshi harshe mafi tsauri ya zuwa yanzu ga beijing wanda ke nuna takaici daga bangaren shugaban amurka joe biden game da rawar da china ke takawa wajen taimakawa yakin rasha a ukraine labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahajjata musulmi sun yi dandazo a katafaren sansanin da ke cikin sahara da ke kusa da birnin maka na ƙasar saudiya a hukumance an fara gudanar da aikin hajjin shekara-shekara na bana hukumomin saudiya sun ce sama da mahajjata 'yan kasashen waje miliyan ɗaya da rabi ne suka isa birnin maka a jiya juma'a suna sa adadin zai zarce na bara inda sama da mutane miliyan ɗaya da ɗigo takwas suka yi aikin hajji ziyarar ta bana dai ta zo ne a tarihin yakin Isra'il da masu azirin gaza wanda ya jefa yankin gabas ta tsakiya cikin rikicin yanki mahajjatan suna zama ne a wani sansani na hamada sannan za su zagaya domin yin sintiri na yini a kan dutsen arafat tun da aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabinsa na ƙarshe Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Juma'a cewa kayayyakin abinci zuwa kudancin Gaza na cikin haɗari bayan da Isra'ila ta tsawaita ayyukanta na soja zuwa Rafa. Kuma waɗanda harin da aka kai a wurin ya raba su da mahallansu na fuskantar matsalar rashin lafiya. Yayin da yunwa da barazanar fuskantar matsanancin yunwa suka fi kamari a arewacin Gaza. A 'yan watannin baya-bayan nan lamarin ya zuwa yanzu ya ƙarta barewa a kudancin kasar. in ji carlos co mataimakin daraktan hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a masu sarare mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. cuta ba na hayaki saboda ba ni san ja'in ja da matsayin tsaron kofofi na fi san zama da mutunci ga wanda ke ganin girmana. Shiruta da baka da kowa, zaman duniya hakuri ne da rayuwa ake. To Malam Murtala barka da asuba da fatan an tashi lafiya. Lafiya kalau baba da fatan an shigo karshen mako lafiya. Lafiya kalau To ya aka ji kuma da ibada na hawa arfa yau? To alhamdulillah ya wannan makon ne da abubuwa da dama. Hmm. kamar da ka faɗa na farko dai ka san arfa inda musulmin duniya suke wanda Allah ya kaddari hmm. suka sami zuwa aikin haji a yau ne za su tattaru guri ɗaya a wannan ibada da take yana daya daga cikin gimshikan aikin haji a ikasa eh, gimshikan eh, musulunci ba haka eh, gaskiya hmm. gashi kuma gobe Allah ya in Allah ya kai mu safiyar sallah babbar sallah da za a yi wato za a yi layya kenan lalle za a yi layya za a yi yanka Ah, kai za a ci nama baba to sai dai kuma akwai abin da shawarwari da masana suka faɗa suka ce wai ah, ranar hawa arfa ku da ba ku je ku ba je aikin hajji ba to ku kuma idan kuka azumci wannan ranar rana ce ko kuma akwai fa'ida sosai wanda Allah kan ba da ladan wurin shekaru biyu kenan to ni dai na yi kokari na tashi da shi ba sani ba ko kai ma ka tashi ka samu ladan masu haji aini uku na dauka gaba ɗaya yau baba uku gaba ɗaya na dauka don in wuce kowa da lada <laughs> <laughs> Duk kai guda ɗaya ka dauka ni uku na dauka yau ah, na dai dauka a nan ba ɗaya dai dauka ba kaka wata tun da aka shigo wannan watan da aka ja mana kunni aka babu fa'ida wannan lokaci ah, a gaskiya ne mun ji amfanin wannan lokaci to Allah ya karba mu da su wanda suke can ka sami tsarki Allah dawo da su gida lafiya to a sun kuma mm. ka san kamar yadda ka faɗa na mm. ji a musamman a mutanenmu daga najeriya ghana Niger kasan kasashen mu na nahiyar Afirka kowace kasa hmm. wato da ta irin matsala yanzu haka da ake fama da ita amma dai ita matsala tsadar kayayyaki da wasu abubuwa zan ce abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya sai dai na wani wurin ya fi na wani wurin wannan haka yake saboda haka yau wasu naji malamai da masana suna ta kara wato fadakarwa ga su mu da ke can kasa hmm. mai tsarki da kuma har mu da muke a gidajen mu muna wannan azumi to sun ce duk mu raja'a mu yi ta addu'o'i wa kasar mu saboda ba mu da wuraren da suka fi kasashen nan wallahi haka yake wadaka mm. wajibi ne mu musu addu'a Allah ya taimake wato ya yaye mana matsalolin da muke ciki kuma ya taimaki shugabannin da suke a kai saboda ka san shugaba mm. an ce kamar direban mota ne ba ka yi masa fatan mummuna fata don abin da fata ba haka ne <laughs> mm. lalle ka haka kai ba ba kamar yanzu kai a ce direba yana jan ku cikin mota kai fatan kawai wai yana rike da starin mota a ce wani abu Eh, madadin kai addu'a a dawo lafiya kuma sai ka je ka yi kokora addu'a yawa <laughs> wallahi gaskiya ne sai dai kuma sallah kuma ga kuma ranar da aka ware don a karrama maza wato fathers day ko kuma iyaye maza kenan fathers day iyaye maza eh ka san a baba irin wuraren kasashen mu sai ka ga irin waɗannan bukukuwan ba su hmm. tasiri irin eh, ba ba ba su muhimmanci kwarai ba haka amma amma irin nan eh. wato ranar baba eh. akwai wasu abubuwa jihar da ba wai kowa ya san abin da ake ba sai wanda ya je gani yanzu idan ka je makabartu Yin wuni za a yi ka sani wuni har rumfuna mutum sai ya je kafa rumfa mm. mutane za a ga iyali gaba ɗaya an kwasa mutum ya je ya kafa rumfa a kabarin mahaifinsa iyali da kowa da yara an zo nan wai wai ana kamar ana firin tare da shi wai kamar ana an kashe wuni tare da shi haka ake yi ma ranar iyaye mata ita ma haka zaka ga ana ta an aje furanni wasu fitilu da sauran abubuwa mm. lallai so saboda haka yanzu ah, a madadin sashen hausa na muryar amurka baba mm. muna yi wa dukkan iyaye maza fata eh, alkhari da kuma mm. bikin murnar wannan rana tasu mm. to Allah Allah Allah ji kan mu kuma iyayenmu da ba su raye da suke nan kuma Allah sa mu raka su nisa amin amin ma amin amin ma amin yanzu bari mu je ga gaishe gaishe mu wanda yake eh, gaisuwa ce ta bari huce sannan kuma ta barka da sallah. Ban sani ba ko kai ne za ka fara shiga fage? To bare mu fara da ga jihar Katsina da ke arewacin Najeriya inda muka sami sakon Haruna Muhammad Katsina inda ya ce da Allah a sakon sanan na barka da sallah da kuma fatan alkhairi zuwa ga honorable alhaji shafi'u madawaki inono da malam dan juma katsina a mamallakin jaridar katsina times online da ke kofar kaura katsina sai kuma usman manika mai ruwa road funtuwa da na gwamma baba yaku makeri to baba lambar barka ta fito ah, masha Allah na'am <laughs> da grace alheri abdu da kuma maryam dauda dukkan su ma'aikatan voa sai kuma hajiya maryam kasim abubakar iya wadda aka fi sani da ummi ko kuma mai ummi legends fit sai kuma ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye na gidan rediyon jihar katsina da abdulkadir saulawa daraktan labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon jihar katsina sai kuma mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari allah ya sa na faɗi sunan garin daidai mm. wato a jihar kaduna kenan da fatan duka za su yi shagalin sallah lafiya sai shi kuma wannan bashir dan inna kadisau ko kuma in ce gaisuwa ce zuwa ga bashir dan inna kadisau da musa na cali macangi da salisu mai shinkafa song da jabir abdulrahman kwantagora da yusuf muhammad gagarawa da kuma isa kofsi a sarara sai alhaji lawal girgir da umar ari bade a badam da usman dan fulani mararrabar yawuri da aliko auta kafin yalwa da matarsa maimuna da 'ya'yansu fati da hafsa da kuma aliyu muhammad dan fulani maradawa da ado salati goma ga annabi sai matansa jamila da fadimatu da almu'az salisu magajiya sai sama'ila agnes malam fatori da haɗari mai kwamfuta mai yama da matansa fatima da shamsiya sai kuma nazifi ibrahim rugar malam shagari da lawal sade daura da kuma sani umaru na liliya makuku sai rabi'u nuhu na bukka da matarsa Zulaiha da kuma Mansur Babawo na fada da Mudassir Muhammad Tafa Balewa da Sanusi Madatai da Magaram da kuma Garba na hali Kamba da Jummai Garba na hali Kamba da Balkisu na hali Kamba sai kuma masu gabatar da shirin a bari ya huce wato grace alheri abdu da kuma baba yakubu makeri da daukacin ma'aikatan sashi hausa na muryar amurka duka dai wannan gaisuwar malam eh, baba yakubu ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri to mun gode kwarai da gaske to sai kuma wannan gaisuwar fatan alheri na abar ya huce da kuma ta barka da sallah da ta fito daga ahmadu manaja bauchi anguwar karufin madaki zuwa ga sashen hausa na gidan rediyo voa hausa ya ce fili a ya huce ga gashe-gashe na da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doman bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwar bakaro a birnin bauchi da kuma sarkin alhazan tafidan bauchi alhaji faruku hassan bashir makarantar Ra'is wanda ke gidan tafi da Bauchi a unguwar Bakaro da tsohon sarkin ganin Ubanduman Bauchi Alhaji Surajo Moli sarkin gani mai murabus da ke unguwan bakaro a bauchi da kuma dujuman bauchi na farko honorable alhaji bashir yakubu lame wanda ke unguwan danjuma goje a garin bauchi da alhaji kamalu shehu ladan sarkin yakin dujuman bauchi wanda ke aiki a fadar mai martaba sarkin bauchi da kuma malama ummi umar malama a makarantar sakandare na bakaro a bauchi da kuma malam musa abdullahi headmaster na makarantar primary na shekal wato babban mutum primary school da ke bauchi a ƙarshe da sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke gunduman birshi a ƙaramar hukumar bauchi da fatan sun tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga isun dila faki ta barka da sallah kuma da fatan alkhairi ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba kauren zazzau hakimin faki alhaji jafaru aliyu da sarkin faki alhaji sani jafaru aliyu to sai kuma sarkin hausawan garejin olode alhaji rabiu gora da shugaban hausawan garejin olode alhassan mai akuya da alhaji bashir mai katako bakin kasuwa faki da magajin gadon kaya faki da murtala dan faki da gambun laska faki da yakubu izi faki da kuma jamilu mai kasida gidan fulani faki da alhaji magajin yaki gidan fulani da ashiru dan kamasho faki da alhaji haruna walo faki da bala gidan sharifai faki sai kuma aminu gidan sule koko titi faki da gambo mai gyada dan ganye faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da kuma lawal gambani dan sulba da garba na hali kan ba da abubakar sa'ad ganye da sabiola gashuwa da macido sarkin ruwa faki da dahiru danju faki da nuhu lawal faki da gali suraju faki sai kuma masa'udu alasan faki da karshe ya ce da 'ya'yansa hassan da husaina da hassan da husaini duk da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su isun dila faki. ban sani ba ko za ka ɗauko labari ko ka bani gari a'a ba ai yau na ba ka gari yau ka bani labari yau ni ko gashi dan labaran ba su wadatu ba to amma dai an ce wai ba za a rasa nono nono a ruga ba kwarai da gaske haka eh, yawa wato labari ne aka babu ko kuma ce na karanta a wani littafi na mm. wato dabbobi ne kasan rayuwar da ake a dabbobi eh, wato dabbobi suke yi a daji a dawa eh. to shi ne kasan wasu dabbobi suna farautan wasu dabbobi ne haka kowa ne yake rayuwan mai karfi ya kama wannan wannan ya kama wannan haka je ake ta yi to shi ne a haka a haka wata rana wai sai aka waye gari kura hmm. ya yi abun nan wai ya tuba to man ya tuba daga mi daga mi ya tuba yanzu wato daga yayi kamar ya gane gaskiya yana bin Allah yanzu ya dina muggan aiki na kame dabbobi da sauransu to manyan dabbobi sai aka ana zuwa mai barka ana ta to madalla madalla Allah saka Allah saka Allah kuma rika Allah rika ya kiyaye da ta da tuba hmm. malam kowa dai na zuwa gaisuwa su <laughs> akuya kuma suka samu labari suka ce to alhamdulillah dama su ne waɗanda ya fi farauta sosai su bari su yi su mai gaisuwa su taya shi murna kuma su yi godiya shi kenan da suka kai suka shigo malam aka yi sallama aka yi ce su wane ne aka ce ai akuya ne akuya ne da sauran yan uwa suka zo ce to a bari su shigo da suka shigo suka zo suka duka suna godiya suka ce to alhamdulillah alhamdulillah tun da dai ai Allah ya sa an gane gaskiya an ga Allah an fahimci wasu abubuwa ba su da kyau to su kuma sun ji daɗin haka kuma sun gode kuma eh. suna son su ji tabbaci sosai cewa daga eh. yau farautar su an gama ta kare ba za a farauce su ba. to nan kura ya kada baki ya ce gaskiya ne farauta dai an daina farauta amma mu kuma lokacin da muka tuba wa'azi da aka mana shine kadda mu muyi mu yi farautar kowa kamu mu kowa mu tsangwami kowa Allah da kanshi zai turo mana abinci a gida. Ah, to, shi <laughs> za ba za mu ƙara ba amma waɗanda kuka shi. Amma idan kuka zo kun eh, zama nama. Yawwa to dama ku ai Allah ya ce ba za mu ba za mu wahala ba wurin dai ban dawa saboda kama Allah da muka yi. <laughs> To dan ne ba ku yi aka sa ihu. Ah, ba. Wato ba wato ba ba tuba kware ba ce. ta turo su. Gaskiya an je gaskiya kama. Eh, ya ce gaskiya ba za su yi farauta ba amma dai Allah ya musa alƙawari zai turo musu abinci gida. A sha to ba ai ko ba kenan. Eh, ha ba ai. Ana wato littafi ne ka karanta dole kai dariya akan irin abubuwan da ka rubuta. Gaskiya gaskiya ne. Yawa. To malam abin da malam Murtala da ga je malama Juli dole tana kokarin daga mu da hannu to amma ban sani ko kai ma akwai wani sako ka da barka da sallah kafin mu daɗe tabarman mu na wannan shirin eh ina yi ma kowa da kowa musamman a daukacin masu sauraron mu da kuma dukkan yan uwa yan kasashen mu can gida Afirka muna musu fata alheri da kuma fata a yi shagungunan sallah lafiya amma kuma kada a zure nama sosai ban ce a ci ba a ci amma dai a sai da za a ci don san in aka yi aka yi mai ganganci to akwai akwai akwai rigima ba <laughs> gaskiya <laughs> to mun gode malam murtala to yanzu kuma za mu da sa'aya a dan sai kuma sabon mako idan Allah kai mu muna yi ma yan uwa da suka je kasa mai tsarki fata alkhairi Allah karbi ibadu ya karbi addu'o'i ya dawo da su lafiya da addu'o'i da suka yi ma kasashen mu Allah ya zauna da kasashen mu lafiya ya sa albarka a kasashen mu da ko ina a duniya ya kawo karshen yaƙe-yaƙe da ake yi a duniyan nan baki daya kuma muna yi duk masu sauraro mu duka barka da sallah Allah shi maimaita muna ya kai mu na baɗin baɗaɗa assalamu alaikum alaikum salam Nous sommes les prisonniers de la vie, nous sommes les enfants du monde, nous sommes l'espoir de demain. ina zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci da kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.